ina son kwantar da hankalinku masu yi min waya ta nan ta can ana ta min jajan wannan cin zarafi da ake ta yi nake son in muku muku albishir zan muku da farko ka ku damu Allah goya musu gyara abin nan ko yadda take tsumai da ita in ba su gyara ta bar da ita yadda take kakku damu jama'a inda kun san sirrin wannan cin zarafin murna za ku yi ko kun san me yasa na ce haka ba wani abu ne ja wannan cin zarafi da ya dame ku kuke ganin ana ta yi bakin nasarar da muka yi an kashe mata ɗa ba da haƙi ba kisan da Allah ba zai bari ba ko duk duniya za ta taru a bayan batar da shi ba zai bata ba ni kuma Allah ya sa ina ɗauke da halattaccen jini ba gurɓatacce ba an kuma yi ƙoƙarin aje a yi cinikin wannan ran ɗan nata da ni a matsayinsa na shakiki na da nonon da ya sha na sha kuma na yi magana a nan in ba a yi ba su tafi kotu na so ko yaran su sa su musa cewa an mun magana kan gayyata ta a haɗa ni da su wanda ma'anar wannan talla ake min na cinikin ran malam hawasu in bar maganarsa a daidaita da ni na so su ce takkai in tura hirar in ba ku ku ɗora ku postin ɗinta ina fito muku da sirrin zagin wannan dattijuwa sirrin bai wuce ɗanta da aka kashe mata gillan kuma ɗanta ya ƙi yadda a ya sai da kyas ɗin shi ne ya zama da din laifin biyun nata ne wancan da yana lahira an binne shi ya ƙi bunnuwa Allah ya yi tanyar ya tona asirin ɗan ta'adda kowa ya gan shi kowa kuma yana kallon ka an na gindinka sun san ka aikata wallahi wallahi sai dai kai ta daga nan har mutuwarka na gindinka sun san ka yi ƙarya suke wallahi aktin ne sannan ni kuma ta bar da ƙaƙurin da ba a cinikin aƙidarsa ku za ku so a ta banta a matsayin naje an cinikin ran malawa su da ni to da na yadda da wannan gayyata sirri da aka ban na amsa na sai da kes ɗin malam su za a zo a ce duk duniya Allah bi irinta ba shine duk wannan tanzirin, amsa dai babu a ce ƙarya nake ba za ta yiwu ba a kai ni kotu ina murna ina kuma jira kuma ina faɗa kes ɗin ran malawa su ban fara ba ina da maimaita wannan zan ta neman sa har in shiga ƙarƙashin tukwane nima kuma ba zan sulhu da duk wanda nake da tuhuma kansa game da ran malawa su banna maimaita wannan duk karfin mutum duk daurin gindin da za a ba shi. kuma yanzu yadda alama ta nuna addu'an mu ta kife tarago ya kife kwarin ya ɓare, har sun fara tunanin canja sheƙa su yi tsuntsu su koma kan mai tsautsayi ai shine yanzu abin da ake ciki sun fara tunanin a 'yan takarawa suke ganin alamun dama-dama ga alama zai kafa gwamnati su kama su riki an fara wannan ko ba fara ba tun yanzu sun fara tunanin canjin shiƙa to kuma aya ce ga waɗanda muka ce wa nasiha ku rabu da su ku rabu da su ku yi harkar ku ku fita daga sabgan nan suka kake ji wai jama'a ba ku ga alamu ba na canjin tun yanzu sun ga taragon ya daga eh Allah ya kikkibo shi ya daga suna kokarin direwa tun da su ba su san daga ba baban su baya mutuwa a fada kullun kamar da ake fada kamar mutan fada ne kai ce dogari babanka baya mutuwa suna tunanin yi eh, sun gama cinye shekara hudun ta kare watanni ne suka ragu ina za su koma a kuma zub a sa sabon zubi da su na shekara hudu mai zuwa sun fara wannan ko ba su fara batun yanzu ba kunya ba tsoron Allah ba ku gani ba da idan dinan ku wannan kuma muke nasiha ga duk waɗanda Allah zai kawo tofa gani an ce da na gaba ake ganin to kun ga dai yadda suka yi da wannan gashi yanzu suna tuna ƙararra sun fito suna tunanin juya wa wannan da suka kai suka baro baya saboda ganin yadda addu'a sabul kafi ta ɗaya. daya to muna faɗa da na gaba ake gwada zurfi mu ba mu hana kowa mu'amala da su ba amma mutum ya san waɗanne irin waɗanne irin mutane ne su gashi nan ku tambayi saminu kafin saminu ku tambayi yariman bakura ku tambayi saminin turaki eh to sadaka eh ko ai ba za mu kalli suna da waɗannan biyun sun isa ba sai mun ta lissafi ba suna nan rututu ka dan yi hakuri ina zuwa karatun shine nayi wannan magana ta cewa an so a yi cinikin ran malam hawasu da ni da farko ban yadda da cinikin ba na biyu kuma na bayyana maganar na terere da ita na uku kuma mutum bai isa ya musa ya ce ba ai ba shi ne ya sa a ta zagin mahaifiyata ka ji kunya mai fada da mace kuma macen tana kabari ta cika tana hailala tana tana ambatan Allah kai ma ga da yadda ka cika muna jiran taka alila hawasu ya cika yana ambatan Allah tsohuwarsa da ta haife shi da aka kashe mata shi kafin ta riga shi cikawa ita a gabanmu aka yi cikawa da duk ƙasaitar waliyi bai da burin ya yi ta cikawa ta tun waliyai in wasa ce akwai kwaya ko arwaitar ba mu ji ba ba mu san an yi ba da kuma an yi da ba a ba irin wannan cikawar sai wadda ta isa gun Allah sai wadda ta ba Allah eh kuma bata juya wa miji baya ba bata kuma ci amanar miji ba ita take irin wannan cikawar saboda haka da damu da wannan zage-zage ga hakikar abin da ya tun ya dugunzuma suna fito muku da shi kan ku damu da wannan zagi da suke kuma ganin na maimaitawa duk dukiya algeria ba ta isa ta sai ran mala hawasu a guna ba ta isa ba abu wata hanyar dai amma nan a aje ta ina maimaita ta gashi ina faɗa ran malawa wasu ya fi karfin a cinikinsa da ni a iya yi da duk wanda za ku iya yi za su iya amma ni ban da ni duk zagin da za a yi ma tsohuwa a yi mata wannan shi ne idan da amsa ga inda za a ban ita a ce ƙarya nake ko a ce ba a yi ba ko a kai ni ƙara ni gwamnan tabbatar cewa an yi ga sha rubuci kuma ga amsar da na bayar zazzafa ma da maimaita muku ce da lafazinta don cewa ni da ku su gaya wa alila hawasu ya zo ya rakan yadda na ce musu tikiti biyu nake bukata a ɗayan ga an sa abdul jabbar ɗaya alila khawas nasiru kabara to tafiya ta kammala sulhu ya samu matsala ta yanke a turo da tikiti biyu ɗaya in ga an rubuta abdul jabbar nasiru kabara ɗaya alila khawas nasiru kabara to sulhu ya ƙare har yau yana nan blank ba amsa ga na maimaita ta kuma ita ce ta tunzara duk zagin da ake ba. baba to an dole zan sai na yi cinikin kes din dole na ce ba zan sai da kes ba wannan kalmomin suke son amince suka ɗauko wannan maganganun su kaɗa hankalinku su dugun ku da kes ɗin da sun san suna buɗe shi hankalinku zai kun me aka yi sabo da suka fara mata da wannan cin mutunci wannan shine sabon abu kuma ɗanyi sun je sun yi ƙulle-ƙullensu suna zaton kuwa ƙuda ne irin su daga na maganar algeria zan rikici tikiti zan zawar jiki za a je a zauna da ni a ci komin aljuhai na in dawo ina yawwa a to in ana yi ai da an yi tintini shi ne karatun shi kenan karatun kuma gashi ina maimaita muku shi amsa babu dan ban musu karya ba wanda ya turo abin yana nan ba yau ya mutu ba da ransa bai isa ya musa kuma ce ya mun ba kuma amsar da na ba shi tana nan aiken da yin mun yana nan shine duk wannan tugunzumar da zagin babu da suke da ta muku me da ku kashe mata ɗa zulman na kuma ɗayanta ya ce bai dai sai da kyas ba shi kenan sai zagi a'a ba wannan ce amsa ba ku fito ku tabbatar ba ku kashe mata ɗan nan ba kike da wuce gum na faɗa tuba zan yi duk da ban yi laifi ba zan yi tuban da ban yi laifi ba yau a tabbatar min da hujja ƙarfa gubar da ta kashe ba wasu kawai daga Allah ta same shi in tabbata haka an gama kes me laifi a wannan amma babu maganar tabbata cewa wannan guba ba dalilai na tuhuma ƙwararra ga wanda ya ba da ita yana kallonsa da idona babu wani barazana da za a yi ko wani rarrashi ko kuɗi ko wahala don girmama kowa amma kar tun farkon kes nan na faɗa manyan da suka sako na gaba akan kes nan na ran mala wasu na ce kun isa guna komai kusa ni in yi ko in bari in bai saba Allah ba ban da maganar ran mala hawasu na faɗa musu wannan suka ce dole su kuma ya isassu sai na batta na ce wallahi Allah bai wannan dan ba ni ko ban ga laifi ba ba dalilin da zaka gicciya min abin da yake mustahili ka ce sharaɗin ka da ni in yi wannan abin da kai ma ka san yin sa zunubi ne haramun ne a doka bi halatta ba a dokar Allah ba za ta idan malawa su bai da gata a ba shi guba ya amar da kayan hantarsa ƙodarsa ta hanci take yoyo ta baki saboda ba imani a ranku ana ta maimaita maganar nan ko a jikinku in ba ku bi haƙƙin ran nan ba ba kwa dafa wa wanda hujja ta nuna da yatsunta ba ni ne na nuna shi ba in wata hujja ce da ku bai yi ba a bani hujjan nan nima jama'a a bani hujjan nan banda haƙƙin aban ita dalilan da na jero ɗaya biyu uku hudu har tara banda wanda suka faru daga baya kowace ɗaya ba ta ɗaure mutum da jijiyar jikinsa shi ya aikin nan ya zama na alaƙalli in ba a dafa mun ba ba a mara wanda hujja ce ta nuna shi ba hujjojin da na karanta ba ɗaya ƙarya duk gatan mutum tun da zai ba a rubuta a goshinsa ba shi ya ba watakil dai bai wuce zato kuke ko alamu ko magana ko aktin da yake kuke ganin ba zai ba amma ba ka da tabbacin bai ba kafin fitowar bidiyo bidiyon nan da suke hannunmu wa yake zaton za a dinga wannan kaskancin a ofishi mafi daraja a kano abin da yake faruwa akwai mai zaton haka amma yanzu da baka saka sai suka fito ko bai gani ba ba wani abu da ake rubuta shi a goshi kuma hujjojin nan da na kawo rauna na ne ɗaya biyu uku hudu biyar shida tara kafin ku zo ku ta sami gaba ta nan duka ta can duka ku samun takunkumin wa'azi ku carrabce ni da dakarun tsaro kaina ku hana ni shiga gidan mahaifina ko hana ni gadon har littattafan mahaifina an gan duk an kwashe su ba kowa bace gwamnati ce ta wannan aiki Allah ya raba mutum ya danne ku dafa mai duk irin littattafan da malam ya bari Allah ya wajabta a kawo a bani haƙina a ciki a fitar mu in kowa ya bar mai ni kadai na ce ina bukata ya wajaba a fitar min a ban kuka nuna ku ne da iko da mulki da ƙarfin sarauta kuka hana na bari kuma haka aka dawo raina ake dima kuma ni nake kukan an kashe min an kashe min an kashe min ni kaina za a kashe za a kashe za a kashe ya zama kuma ni aka zo aka farwa ta ko ta ina tun ana a koye ta abu ya fito kata ake neman ran nan tarko a ɗana min a can a baibaye ni da makamai Allah ya tsallakar da ni a kuma bi na can a bai bayani wanda ya kisan kai kuma banda tsaro ba abin da shi aka ba shi. ba wani abu ɗaya na jan kunne ko wani abu da zai nuna mutum munin aikin nan dan kar wani ya sha'awar kuma yi ba ɗaya da aka yi sai gatatawa in dai ba a goshi ku ga rubuta doye ba an nuna ba doka ba oda a ƙasa an nuna rai a banza yake an nuna ƙasa ce da bata san ƙa'ida ba alfarma ta sani ƙasa ce da ka yi komai ba komai in ka san wasu to wannan ne abin da ya jawo zage-zagen nan kuma kamata yanzu da abunsu wannan zage-zagen da ake ai mu wacewa ba komai ba ne ba matsala me ya jawo su shine wannan magana an kyararam an turo min cikin shafi na na WhatsApp ana san a zauna da ni a daidaita rigiman nan a iya zatansu masu yin magana na kalli ko su waye shi kenan an gama na san kowane abu da farashinsa tunda har suka shiga rigimar suka nuna za su warware ta to zan saurare su don in ji wani irin shiri suka yi mun akan wannan damuwa da aka kunna mun wani irin eh, wani rarrashi suka shirya mun da zai lazumta min mance wannan abu da haƙura da barinsa billahi allazi la ilaha illa huwa gwamman tafi tsirara akan akan ran alila hawasu in karɓi kwandala in iya kashe ta kwandala gwamma yau a tashi da jana'iza ta gobe duk mai zaton haka ya gwada ni zai tabbata abin da ya haɗa ni rigima da wasu daga manyan masoya na kin na yi maganan nan ba su fahimci ni ba saboda su yadda suka dau alila hawasin haka suke san ma na dauke shi nace ba haka bane da kamata ka fahimci shakiki na ne da na sadaukar da kansa kaina ya sadaukar da kansa kaina na halarci zaluncin da aka mai na gani da idona ya kamata ka mutunta wannan in baka da ban baka ji nauyin duba idona ka ce kana umarta ta an bar maganan nan a gani na gwamma ka ce in daina domin tsakanina ne da Allah zan istighfari ya fi da kake min abin da na tabbata ga wanda ya shi naga irin yadda aka yi shi ka gwadan isa ka ce kawai na umarta ka kabatta a gaskiya a gaskiya a gaskiya ba a yi min adalci ba kuma ga abin da ya biyo ba duk abin da ya biyo wannan hujja ce take tabbata mutumin nan zai aikata fiye da abin da ya yi nan ma kowa ya gani a fili ba dama ba karaya sai kara karfafa kai akan barna dina yanzu a ce mun Algeria tana kiran mu za a yi mana sulhu ai sulhu ya fi komai sauƙi shine sharuɗan nan biyu da na faɗa in waiwaya daman nan inda nake ganin sa in gan shi zaune an gama rigima ko a bani hujja da ta tabbata min dan ta'addan da nake da hujja shi yayi ba shi bane wadda ku kuka gamsu bai ba kuke ta wannan haba-haban da shi ana cewa ya kashe ɗan uwansa zulman ɗan uwan da ya talaka ɗaya ta duka yayi yi ƙara har sama ƙarar alila wasu har ofishin shugaban ƙasa sai da akwai kwafin ƙarar alila wasu a ofishin shugaban ƙasa warai kuwa ina faɗar wannan in ta je gurin waɗanda abin ya shafa su bincika in babu su yi ƙarata za a ga ƙararsa da ransa ya rubuta ina kiran ka shugaban kasa ka kawon ɗauki dan wana yayi karfi yana neman raina wannan sadda ya rubuta mani ni ba na garin yayi tafi har Abuja ya bi ta kan ɗan majalisar da yake wakiltar mazaɓar gwale wanda yake cikinta a ma'aduddini ni ma haka ta hannunsa aka bar a kai wa majalisa a kai wa shugaban kasa cewa gidan shi Nasiru Kabara wani ɗaya daga cikin abuwa yana neman rayukan wasu wasu ya ce nirar rauna ne ta nuna da ni zai fara tana gaban ofishi tana kan teburin shugaban kasa wannan karar da ya rubuta ya kai don saboda rai ba a komai ke ba a najeriya aka zo ya kashe shi kuma suka dawo suka dafa mar kullum abin da za a nuna masa buwaya a nuna maka buwaya saka raina kanka a zatausu in dai ba da Allah zan ga mutum ba shine zan karaya duk wani wanda daga majina aka yi shi wallahi ba ban tsoro ta da ni da shi a shafa babu amma wannan ta'addancin ba za ta mu kwantar da kanmu gaba gare shi ba ina maimaita ta takaddasa tana gaban ofishin shugaban kasa tana gaban ofishin gwamnan Kano ya kai ta har nan tana gaban ofishin commissioner of police kan teburinsa zai kashe ni saboda me ya samu wannan lamunin da yanzu ya san ya kashe abin da ya faru yanzu ce zai faru to me zai wannan zage-zage magana ta Algeria na faɗe ta in kana da awar nema ƙarya ba yi ba ka san inda za ka tafi ba zagin mahaifiyata ba ne mafita kafi fi kusa da duk wata hukuma yanzu kowace iri ce cikin sauki za a danke ni in ba ni da hujjar da zan kare kaina da nan na kuma faɗa bana roƙon sassauci an nemi Algeria a sulhu da ni a kan ran ma na hawa su na kuma faɗa ba a iban nan ɗan babu shi ko a ciki ko a waje kuma ga tanna maimaita duk tunzirin da za ka kai wannan ita ce amsar da nake baku game da zagin babu da suke ta yi a kwanan nan kuna ganin da abin bacin rai a ciki bacin rai shine ci amanar ku in yadda da wannan sulhu a je a daidaita da ni in sai da maganar ran malawa su shine masifa ko ne bin haƙƙin ran malawa su je jawo mana ba masifa ba ne alheri ne saboda shine zaman mu lafiya da gun Allah shine zaman lafiya a ranar lahira shine kubutar mu a ranar hisabi a gun hisabi